sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1448 wanda ya daidai da goma ga watan Yuli shekara ta 2026 muna ƙara gode ma Allah madaukakin sarki mai kuwa mai komi wanda baya neman komi a gurin kowa cikin nimar Allah da ya tassa da kaddara wasa ya ƙara da fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka masallacin margayi malam salu ramma da ke nan mu'assatul islah watan dutse nura tudun wadan zaria jihar kaduna tarayyar najeriya don ci da karatun littafin al'adabul mufrad na al'imamul bukhari muna roƙon allah madaukakin sarki ya haɗa mu da shi a gidan aljanna yau insha Allah za mu tashi a babi na ɗari da goma sha uku a cikin wannan littafi mai alkhairi da albarka babin da malam ya mai take da babun ma'unatun rajuli a hagu babin da yake magana akan taimakon ɗan adam ga ɗan uwansa ma'ana ka yi ƙoƙari a rayuwarka ya zama kana taimakon ‘yan uwanka waɗanda suke marasa ƙarfi mabukata masu bukatar shawara to a matsayinka na musulmi ka zama ka siffantu da wannan siffa wadda maraba lale addinin musulunci yake yi da shi muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu a cikin bayi waɗanda suke taimakon yankunsu dare da rana za mu tashi hadithi na 220 inda malam yake cewa قال الإمام البخاري رحمه الله قال حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس قال حدثني عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن أبي مراوح عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيل أي الأعمال خير قال إيمان بالله وجهاد في سبيله قيل فأي الرقاب أفضل قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها قال أفرأيت إن لم أستطع بعض العمل قال فتعين ضائعا أو تصنع لأخرق قال أفرأيت إن ضعفت قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق تصدق بها على نفسك sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al’imamun buhari allah ya mishi rahama yana cewa wani haddatna ismail ibn abi waisi wani haddatani abdurrahman ibn abi zinadi an abihi an kurwata an abi murawihin an abi zarri an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan hadisi an same shi daga babban sahabi sayyidina abu dharri Allah ya ƙara masa yadda ya ce ƙila ayyul a'amali khairun an tambayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin aikace aikace wanda musulmi suke yi laila nahar wani aiki ne ya fi kowane aiki alkhairi duka ayyukan da musulmi suke yi wani aiki ne ya fi kowane aiki zama mafi aikin alkhairi wanda Allah ta'ala yake so a yi ko kuma ka ce a cikin ayyukan bayi sawa'un musulmansu da kafiransu wani aiki ne ya fi soyuwa zuwa ga Allah madaukakin sarki ƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce imanin billahi abinda Allah ya fi so ya gabawa yana yi Shi ne Allah yana so ya ga bawa yi imani da Allah kun san kakan samu waɗanda ba musulmai ba suna ayyukan ɗa'a. yanzu ko a nan Najeriya muna da Rochas ko yanzu Rochas ana da cikin musane masu ayyukan ɗa'a. ya gina makarantar marayu ya ɗauki nauyin talakawa ko a nan garin Rochas yana da makaranta ta marayu wanda ba kowace makarantar gwamnati ta kai wannan makarantar inganci ba kuma shi yake daukar nauyinsu da yirkwanninsu da littattafansu da jarabawarsu to amma duk wannan aikin da ya yi bai imani da Allah ba imani da Allah ya fi duk wani aikin sadaka da za ka yi da aikin jin kai da za ka yi da aikin kyauta da za ka yi da aikin alkhairi da za ka yi shi yasa kullum musulmi ya iya iyawansa ya tsarkake imaninsa iyaye ku tabbatar da 'ya'yanku suna nan akan aƙida ta musulunci ba sa shirka ba sa kafirci su rike musulunci hannu bibbiyu don shi ne mafi alkhairin aikin da za ka je gaban Allah da shi wa jihadun fi sabilillah da yin jihadi dan ɗaukaka kamar Allah idan aka ce jihadi dan ɗaukaka kamar Allah jihadi kala kala akwai jihadi na takobi da takobi musulmi su buga da waɗanda ba musulmai ba su kai kafirci ƙasa su ɗaukaka musulunci ko kuma jihadi na dukiya mutum ya kwashi dukiyarsa ya je ya gina masallaci ya gina makaranta wanda shi ma jihadi ne wai jihadi na karantarwa alimai masu karantarwa a birane da waɗanda suke yi a ƙauyuka. a je daji a tarar da fulani akwai da su fatiya a karantar da su salatin annabi a karantar da su haƙƙin zaman aure wanda shi ma jihadi islamiyu malaman islamiyya jihadi suke tara maka yara ɗari ka raba su da miyagun ɗabi'u ka ɗaura su kan kyawawan ɗabi'u shi ma jihadi karantarwa na bayan Asubari, jihadi karantarwa na bayan magariba jihadi malaman makarantar allo jihadi duk abin da za ka yi ka raba mutane da barna game da su aikin da'a shi ma jihadi ne Allah madaukakin sarki yana son wannan aikin qila sai aka tambaye annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama fa ayyu riqabi afdalu wani wuyaye ne fi falala ma'ana wani yantawa ne yafi falala a ce mutum an same shi a bawa ka siye shi ka mai da shi ɗa kula fulada ko kuma abin da muke ciki a yau an wayi gari yanzu mutane an mai da su bayi kawai tafiya ta kama ka wasu azzalimai su tare ka su yi kidnapping ɗinka su sace ka a zo ana cinikinka to wani ‘yan tabawa ne ya fi lada sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ablaha famanan shi ne bawan da ya fi kowane bawa tsada kamar yanzu a ce an kama wani an ce a kawo miliyan ɗaya wancan kuma an kama shi an ce a kawo miliyan ɗari to idan ka ba da miliyan ɗari aka yanta wancan ai ladanka ba zai zama daidai da wanda ya bada miliyan ɗaya ba haka ne wa an anfasuha inda aliya sannan yan tabawan da ya kula da shine yan tabawan da yake da matukar matsayi a gurin masu bawa daidai da bayi wannan akwai bawa mai daraja yanzu bawan da aka kama shi ya haddace alkur'ani da bawan da yake katon jahili wanne aka fi so ma haddace alkur'ani domin bawa ne da zai maka noma kuma ya maka wanki ya maka faskare kuma ya karanta da 'ya'yanka to 'yanta wannan ya fi lada to ina ga malaman addini ina ga sarakuna ina ga jami'an tsaro a ƙasar nan babu wani nau'in mutum da ba kama shi kuma an yi ciniki yadda kasar ana cinikin dabba a ƙasar nan an kama shek algarkawa ragowar mazan jiya malamin da in kana mu'amala da shi za ka ɗauka cikin zamanin magabata yake kuma wannan zamani yake yana nan da shi a nan kaduna gaba ɗaya ɗabi'a shi ba ɗabi'ar mutanen garin ƙasar nan ba ne gaba ɗaya ɗabi'a shi ba ɗabi'ar mutanen yau ba ne idan ka ga yadda yake ma Allah aiki za ka sha mamaki in ka ga yadda ya samar ma musulunci masallaci da makaranta da asibiti za ka sha mamaki to amma an kama shi Aka sanna an kama alarin ma'amu suleiman hafizin alƙur'ani wanda tun da ya fito allah ya ɗauka gudanar da shi ilami na haza Aka sanna an kama sarki sarki an kashe shi a ƙasar nan an kama jami'in tsaro wanda ya kai matsayin janar an kashe shi babu abin da ba yi ba a ƙasar nan to irin waɗannan mutane in an kama su ba a barin su a ƙasar nan an kama shugaban ƙungiyar izala an kashe shi a ƙasar nan an kama shugaban jam'iyyar apc mai mulki an kashe shi ai mu ba ma fatan tsaya ba ma fatan masifa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma ni ina ganin gwamnatin kasar nan babu ranar da za ta ɗauki mataki zan da aka kama wani gwamna aka yi daji da shi aka nuno shi ana tsula mai bulala ana dumbura kan shi da bindiga ko ta iya yi wa gwamnati wani ko wani minista ko wani shugaban ƙasa ko wani mataimakin shugaban ƙasa ko mutane suna gani abin kamar wasa ba na rantse muku da Allah in dai aka tafi a haka wallahi wata sai an ta sakeyar shugaban ƙasa an mai wulaganci ba yi alibiya ba an yi ko ba yi ba gaddafi bayan ta'adda suka kashe shi ba kuma suka ɗaure shi taru a kashe ta in an ki a kashe ta za a da abin da ba a so to Allah ka tsare da haka annabi ya babu ƴanta bawan da ya kai lada kamar a ƴanta wanda yake da daraja yake da kima a matsayin bawa to ina ga wanda yake asalin shi da qala sai mai rawayar hadisi yace aita illam astati ba'da al'amal ya rasulullah ka faɗa su aikace aikace kamar jihadi dan ɗaukaka karman Allah kamar taimakon bawa wanda aka sa mishi kuɗin fansa aka siye shi aka yanta shi a wannan zamanin kamar aiki fi ɗin mutum kana ji kana kallo a kama babanka ko ɗanka ko matarka ko ƴarka ko makwabcinka ko malaminka ko ɗalibinka kana ji kana gani ka kasa fanso shi to idan ka kasa yin wani ba a cikin ayyukan da'a me za ka yi Ala, sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace fatu'inu da'i'an to ka zama kana taimakon wanda ya tozarta kar ka bar wani ya tozarta yanzu akwai magidancin da zai waye gari yana hamma bai ci ba ‘ya'yan shi ba su ci ba, matan shi ba su ci ba, don kaga irin wannan ka taimake su. Kuma karka jira sai ya miƙi ya ce a taimaka mun fi sabilillah. Akwai da wallahi in yunwa za ta kashe shi, ba zai nemi taimako ba. Allah ta'ala ya gaya mana siffarsu, lissa'ili wal mahrum akwai da zai roƙa akwai da ba zai roƙa ba, ka taimake shi. Ka taimaki ɗalibai ga sunan garin nan na Zariya cike yake ma inda ɗalibai muna ɗalibai a jami'ar Ahmadu Bello muna da ɗalibai a jami'ar ilimi muna da ɗaliban zaure muna da ɗaliban allo muna da ɗaliban hadda duk irin waɗannan idan ka ga mutum ya yi laushi ka ce makai ka ce zo mu je gidana ka ci abinci in ka ga yana yawo kafar shi ba takalmi ka sai mai takalmi idan ka gan shi yana tafiya ya ɗiba hanyar sabon gari daga tudun wada kana mota ɗauke shi a mota ko ka biya mai a caba idan ka ga an kori yaro a makaranta ka ce makai na sha gaya muku a kota ɗabi'a duk wanda ya taɓa gwada ta zai ji idan dare ya yi bayan isha ka je wani kemis ka zauna za ka sha mamaki kana zaune a bakin kemis sai ga wata tsohuwa ta zo tana makyarkyata tana cewa a bata magani in ba ta sha maganin nan ba za ta yi bacci ba sai ta mika 200 sai a ce babu na 200 sai na 450 kan 250 din nan waka za ta juya wata sai da tana kwalla to tsaya a bakin kemis din nan ba ta 250 ta yi bacci hani an mari'a wata za ta zo siyan maganin sauro idan babu wannan maganin sauran haka za ta kasa bacci annabi ya ce ni irin waɗannan ku dinga taimakon su wannan ya ka bashi wancan ya ka bashi aw tasna'u li akhraqa ko kuma ka dinga kera ma wanda ya gaza ya gaza akwai da bai da fasaha a shi. al-akhraq shine mutumin da la yuhsinu bai kyautata abu kuna fahimta kuna aikin ofis? an ba wannan aiki an baka aiki shi ya kasa yayi to kai mai kila sana'a ce ta hannu an ba shi gyaran mota bai gane kanta ba in ka bashi da ita jagwalgwala zai yi. madadin ya gyara sai ya ne ya ƙara ɓatawa to ka taimake shi ko kuma wanda ya ɓace al'akharar shine wanda baya yin abu yadda ya kamata to ka taimaka mai a matsayinka na ainihin musulmi ala sai sahabi ya ce afara aita in da'uftu ya rasulallah duk waɗannan abubuwan da ka ambata na aikin alkhairi idan na kasa yi ni na kasa yin jihadi ni na kasa yin tabawa ni na kasa taimakon talaka ni na kasa kyautata ma wanda ya kasa kyautatawa to a matsayina na musulmi mai zan yi annabi yace ta nasa min ash-sharr to ka kara mutane daga sharri in ba za ka iya taimakon su ba ka cutar da su ku rike wannan a matsayin ka'ida duk wanda ba za ka iya taimakon shi ba to kar ka yi me kar ka cutar da shi fa innaha sadaqatu yin haka wata sadaka ne tasaddaqu biha ala nafsika kai makanka yanda wancan in yi a kari za a ba shi lada haka kai ma in kana da daman yin sharri kana da daman yin mugunta in ba ka yi ba za a ba ka sadaka Allah ka ba mu ikon kiyayewa a wani hadisi za mu fahimci yana daga cikin ladubban musuluncin musulmi ya zama mai kyakkyawan imani da Allah imani da Allah farilla ne ga dukkanin baligi mutum ne ko aljani dole sai ta yi imani da Allah sa'annan ka gaskata sunayen Allah da siffofin Allah duk abinda Allah ya ce ka yi a matsayinka na musulmi ka yi abinda ya ce ka bari ka bari kuma ya zama kana halasta halal kana nisanta haramun duk dokokin Allah a matsayinka na musulmi ka kiyaye su abu na biyu ka zama kana yin jihadi don ɗaukar Allah jihadi na farko shine jihadin nafsi ka fara zama mutumin kirki kai karan kanka ta yaya za ka zama mutumin kirki ka zama kana aikin ɗa'a kana nisanta sabon Allah sa'annan kani ka zama kana taimakon bayan Allah sa'annan kana yada ilimi shi ma jihadi wannan karantarwar da muke sun shi jihadi a musulunci domin Allah ta'ala ya yi maganar jihadi na takobi da takobi sannan kuma ya maganar yada ilimi dukan sunansu jihadi Allah ta'ala yana cewa ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين أتيم آيوين جهاد بين الله يا مغانا الجهاد سيكم يتي فلولا نفر من كل فرقة ba don waɗansu mutane cikin al'umma ba ƙwa'ifatun, liyata, liyatafaqahu fi din da suke neman ilimin addini idan Allah ya kai ka jami'ar musulunci ta Madina wannan shine taken jami'atul islamiyya taken jami'ar musulunci ta Madina falaula nafar falaula menene ayar falaula nafar min kulli firqatin qa'ifatun minhum ولينذروا قومهم idza raja'u la'allahum yahdharun bayan Allah ya magana jihadi sai ya ce ba dan wadansu mutane kuma da suke kokarin ilimin addini ba liyatafaqahu fi dini ku je jami'ar ku yi ilimi wali yunziru qaumahum idza raja'u ilayhi idan kuma suka koma garuruwan su dinga karantar da su shi ma jihadi kai ma yanzu ga ka kazo zaria akwai wanda ABU zo akwai nan polytechnic ya zo wani fue ya zo to kar ka zo ka yi boko zalla ka bi malaman garin ka je ka koyi qur'ani ka koyi fiqh ka koyi hadisi in ka koma garin ku kai ma ka karanta akwai dalibai da yawa da suke zuwa nan majalisun da sauran majalisai sun koma garuruwansu su ne limaman juma'a su ne alƙalai su ne masu sulhu shi ma wannan jihadi shi yasa muke yin nasiha ga ɗaliban da suke zuwa Zariya karatu wato ni Zariya ina siffanta ta kamar madina madinar annabi sallallahu alaihi wasallam wata gari ne da Allah ya hada mutanen duniya gaba ɗaya suna madina da wahala kaga wata ƙasa ba ɗan ƙasar a madina da haka malaman madina za ka ga malaman duniya ne to haka malaman Zariya. malaman zariya malaman Najeriya domin in kana karatu a wannan garin dan Sokoto zai zo dan Kano zai zo dan Kebbi zai zo dan Enugu zai zo dan Plateau zai zo dan ina zai zo da haka malamai ku rike dalibai ku karantar da su ko kuma ɗalibai ku koyi ilimi ku koma garuruwan ku je ku karantar ku yi sulhu shi ma jihadi Allah ta'ala ka ba mu ikon kiyaye dokokinka sannan za mu fahimci musulunci yana faɗaitar da mu ‘yan tabawa a zamanin bayi kenan a wannan zamanin kuma me kudin fansa ko ka ba da kudin fansa tun da ne gwamnati ta kasa da kan ba ma son ba da kudin fansa domin da asali ma ba a ba da kudin fansa, da hakan bai faru ba wanda zai iya jurewa ya jure kana kallon ana dukan babanka har ya mutu wanda kuma yake da kudin da zai iya bayar ya bayar Allah ka mana ƙarshen wannan sharruka sa'annan wani hadisi ya nuna mana muhimmancin kamewa daga sharri kai iya wanka a rayuwar kafin ka cuci kowa domin duk aikin ka na alkhairi in ka je gaban Allah da haƙƙin wasu za a raba waɗannan ayyukan alkhairin kaf waɗanda ka cuta sai dai in sun yafe maka wa anna zalika dakhilun fi a'malil iman ya zama ka cutar kowa yana da cikin ayyukan imani wa ya sadaqatun ku bi al ala kuma sadaka ce wanda mutum yake maka shi Allah ka ba mu ikon yin aikin ka babi na gaba qala al-imam al-bukhari rahimahullah babu المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة باب دا الإمام البخاري يمشي تاكيدا mutanen kirki a duniya sune ne mutanen kirki a lahira. Allah ka samu zama mutanen kirki duniya da lahira. Wani hajjatana Ali ibn Abi Hashimi, wani hajjatani Nusairun, ibn Umar, ibn Yazid, ibn Qabisa, ibn Yazid, al-Asadiyu, al-Kulani, qala sami'tu bar mata bi laytin ibn annahu sami'a qadi qadisatu ibn bur mata al-asadi qala kuntu inda annabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fa sami'tuhu yaqulu ahlul ma'ruf fi dunya hum ahlul ma'ruf fi al-akhirah wa ahlul munkar fi dunya hum ahlul munkar fi al-akhirah Allah qare mudai da da zama ahlul munkar wani hadisi an same shi daga burmatar asali kare yake kuntu inda nabi sallallahu alaihi wa sallam na kasance a gurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya sami'tuhu na nabi annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ahlul ma'ruf fi dunya mutanen kirki a duniya kuma hum ahlul ma'ruf fil su ne mutanen kirki a lahira duk wanda ka gan shi yana aikin da'a a nan duniya wallahi ko a lahira zai tashi yana aikin da'a ya annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa yau aqul abu yau al kiyamati ala ma ma nan za a da mutum ranar tashi al a kan abin da ya mutu yana kai duk mutumin da rayuwar shi ta kare a masallaci da makaranta da majalisun mutanen kirki da malamai da dattawa idan kiyama ta tsaye za ta zan shi a tawagar malamai da annabawa da dattawa duk mutumin da ya kara rayuwar shi a cikin ‘yan daba da kirista da arna da tsinannu da mazinata in kiyama ta tsaye sai ba zai cikin arna man ta shabba bai ƙaune wanda ya kai mancece ne ya da su mutane yana cikinsu isa ya ku iyaye iya iyawun ku wajen tarbiyyar yayan kar ku bar yayan ku ba su halatta zama gurin mutanen kirki wallahi duk yaron da baya zama gurin aikin arziki in kiyama ta tsaye gurin tsinanu za ka shi to a ka tashi cikin mutanen kirki ina za ka sa kankan baka ka shiga aljanna ba ina ga wanda ya taya cikin tsinanu hadisi ne mashuri dukkan kunan kun san shi annabi yana cewa dan su mutane ba su taba haduwa a daki cikin dakin Allah suna karanta littafin Allah suna mudarasa ba ce mala'iku sun kewaye su rama Allah ta lullube su an dauki listin su an kai su wurin Allah yanzu ba gaba masallaci ba wallahi ina mai rantse muku da Allah annabi ya faɗa ni na yadda kaga wannan zaman da muke yi ka daina kallon wai muna karkashin dakin ko wallahi muna karkashin inuwar rahamar Allah kuma ku daina kallon wannan get get ɗin da ƙofofin nan ba suka kewaye ba yanzu haka zaman nan da muke yi mala'iku sun kewaye kuma duk wanda ya zo gurin nan sai an dauki sunan shi an kai shi gurin Allah ana kai sunan gurin Allah sai Allah ya tambaye mala'iku su da suka taru a masallaci mai bukatar su mala'iku sai rahama ka suke nema ya Allah me suke jin tsoro azabar ka suke jin tsoro ya Allah sai Allah ya ce sun taba ganin rama ta aljanna ta sai mala'iku ce ba wanda ya taba ganin aljanna sun taba ganin wuta ce ba wanda ya taba ganin wuta sai Allah ya ce duk wanda ya zo gurin na gafarta mishi sai mala'iku ce ya Allah banda wani shi ba karatun ya zo yi sa caji ya zo yi akwai da suke zuwa da wuri ba karatu ya kawo su sa caji ya kawo su akwai wanda ba karatun ya kawo shi ba akwai ɗan unguwarsu ne ya zo da mashi tun zai koma zai wuce da shi Ki abin da ya kawo shi kenan sai Allah ya ce hadda wanda ya zo sa caji na gafarta hadda wanda ya zo yana neman lift na gafarta sai annabi ya faɗi wata magana ku rike wannan magana hum qaumun la yashqa bihim jalisu Allah ya ce ai su waɗannan wasu mutanen kirki ne duk wanda ya rabe su baya tabewa haka ba dole ne sai ka zama malami amma ka dinga zama gurin malami sai da ake ake alƙari ka zauna ina takaici a zo ana karatu irin wannan mutane suna zaune a wajen yanzu nan ina karatun nan yanzu nan da zan tsaya in ce zan yi tambaya duk wanda ya bada amsa zan ba shi dubu goma na ya muku da Allah masallacin nan cika zai wani ko kunya bai ji zai shigo ya samu dubu goma kun ba dole bane in yazo ya ci jarabawa ba yanzu an zo ana raba rahamar Allah ana raba gafara Allah Allah yana raba aljanna sai ko a cikin ka wa ahlul ma'ruf fi dunya mutanen arziki a duniya hum ahlul ma'ruf fil akhirah sune mutanen arziki a lahira wa ahlul munkari fi dunya mutanen banza a duniya hum ahlul munkari fil akhirah sune mutanen banza a lahira Allah ka tsare mu da zama mutanen banza wannan hadisi al-Imam bukhari ya rawaito shi cikin hadisin za mu fahimci aljazawa bin jinsin amal ana maka sakamako ne da yadda kake duk abin da ka rayu a kai a kan shi za ka mutu kuma a kan shi za a tashe ka ya ku matasa ina muku nasiha ku taimaki kawunan ku rage sabon Allah ku rage zama guraren ba'ala. ku dinga zuwa masallatai dinga zuwa makarantu din da ake aikin ɗa'a, ku je in kuka je ba malam kuka yi makara ba kanku kuka yi makara kanku kuka yi makara domin wannan abin za ku gan shi ranar tashi alkiya wannan hadithi ya yi daidai da maganar Allah ba mai ya amal mitkala zarratin khairan yara wa mai ya amal mitkala zarratin idan ka karar da rayuwarka a nan duniya a za ka gane idan ka karar da rayuwarka a lalaci za ka ga lalata a ai manyan yasna'u al-ma'ruf fi dunya ila an-nas yati ilayhi al-ma'ruf wal khairu min Allah fi al-akhirah duk wanda ya karar da rayuwar shi yana yin aikin alkhairi ga mutane ranar tashin alkiyama zai ga alheri haka nan wanda ya karar da rayuwar shi wajen tsiyata ku ranar tashin alkiyama zai daɗiya fa'alul ma'arufi fi duniya wa ma'alul ma'arufi fi al'afira Allah sa mu cikin alul ma'arufi قال الإمام البخاري رحمه الله قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن حسان الأنبري قال حدثنا حبان بن عاصم وكان حرملة أبا أمه فحدثتني صفية ابنة أولية وجحيبة ابنة أولية وكان جدهما حرملة أبا أبيها أنه أخبرهم عن حرملة ابن عبد الله أنه خرج حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فكان عنده حتى عرفه النبي صلى الله عليه وسلم فلما ارتحل قلت في نفسي والله لآتين النبي صلى الله عليه وسلم حتى عداد من العلم فجئت أمشي حتى قمت بين يديه وقلت ما تعمرني أعمل قال يا حرملة ائت بالمعروف واجتنب المنكر ثم رجعت حتى جئت الراحلة ثم أقبلت حتى قمت مقامي قريبا منهم فقلت يا رسول الله ما تعمرني أعمل قال يا هرملة ائت المعروف واجتنب المنكر وانظر ما يعجب أذناك أن يقال لك القوم إذا قمت من عندهم فاته وانظر الذي تكره أن يقول لك القوم إذا قمت من عندهم fashtanibhu falamma raja'tu tafakkartu fa idha huma lam yad'aha shay'a sallallahu alayhi wasallam wannan hadisi an same shi daga Armala ibn Abdullah qala yace annahu kharaja hatta ata an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wani sahabi ne kawai ya fito daga gidansa sai ya tabbata sun annabi sallallahu alaihi wasallam kuna ganewa yana zuwa fakana inda ya je gurin annabi hatta arafahu annabi sallallahu alaihi wasallam har sai da annabi ya gane ya zo gurin sa akwai ne ya zo karatu labewa yake wata na annabi yana zaune sai ga wasu mutum uku sun zo suna zuwa kamar yanzu haka muna masallacin nan ɗaya yana zuwa sai ya ga fili sai ya rako ya zo tsakiyar majalisi ya zauna ɗaya yana zuwa sai ya rafe a gebe ɗaya yana zuwa da ya ga mutane aka sai ya juya sai ya ga annabi ya hadisi ya ƙare sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zan ba ku labarin mutane uku nan da suka zo ba ya ce ɗaya da ya rako ya shigo cikin karatu ya zauna ya fuskanci Allah Allah ya fuskance shi da ramarsa in aka zo majalisi sai wannan ba ta rabewa shigo kundin a yi da kai akwai da in zo shi yana waje shigo cikin ramar Allah annabi ya ce wanda ya shigo ya fuskanci Allah Allah ya fuskance shi wannan shi kuma ya ji kunyar Allah ya rabe yana jin kunya a ce ya zo gurin to da Allah ya tashi rabar rahama sai ya ji kunya shi ya hana shi yadda ka koma gefe to Allah shi ma ya tashi sai ya manta da shi ko wannan ya juya ma Allah baya Allah ya juya mai baya to gurare irin waɗannan gurare ne na alkhairi ka shigo a da kai wata rana ana ɗaurin aure a markas ina tsaye sai na guji wani bawan Allah ni ya girma dan turun wadanda da ya girme sai yanzu yana cewa wallahi ban taba shiga markas din nan na kalli irin karatuttukan da malam albani ya a wurin na kalli irin karatuttukan da malam musa sahabi ya a wurin nan na kalli irin bonanzan alheri da aka yi a wurin nan ko bai taba shiga ba kuma karka ɗauka ko wai ba ahlus sunna bane ahlus sunna ne ba kar ka dauka wai ba ɗan izala ne balanta ka ce sabanin aƙida kawai sabgar alheri ba gaban shi take ba an fita an je neman kuɗi kuma ba a samu kai wannan sabga ta ƙur'ani da sunna da ilimin addini karka bari a barka yanzu sahabi ne haka kawai ya taso sai da ya zo gaban annabi kuma da ya zo sai da ya tabbatar da annabi ya gaishi ya gane shi haka ake yi marta hala, bayan an gama zama da annabi sai ya juya ya koma gida qultu fi nafsi sai ya kawai sai ta mazancan zuci yace wallahi ce kai na rantsi da Allah la'ati yannan nabi sallallahu alaihi wasallam kai wallahi sai na koma wurin annabi hatta azdada min al-ilmi inda ya ƙara samun ilimi kaga ma'ana zuwan shi na farko ya sami ilimi ko bai samu ba to yanzu me yake bukata haka a ce ga wani babban malami a unguwarku ya yi rayuwar shi har ya mutu kai baka karu komai ba ai ba kai asara ai ko gogaggen dan siyasa ne a unguwarku ya kamata kafin ya mutu ka yi wala ka karu da shi kuna ganewa ya ce zan koma sai na samu ƙarin ilimi yace fajitu amshi sai na dawo ina tafe hatta kuntu dai yadayhi har sai da na ƙara tsayawa a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana da duk karatun da annabi yayi na gama gari yayi na kowa da kowa ko sai kalla annabi fa kul yace ma ta'muruni a amalu ya rasulullahi menene zaka umurce ni da shi in dinga aikata ba na kallon ku jama'a musulmi yanzu kun gan kudan duka ko anan ko bayan karatu na gaba gari kowa akwai aikin da ya dace da shi yanzu akwai wanda da an ganki za a ce wane eh ka dinga taimakon talakawa me yasa yana da kuɗi amma yan talaka ne ba ka ce dinga taimakon shi ma me yake bukata shi ma na so a taimakai ko to da haka yanzu sai ya ce rasulullahi mata a amuruni ni yanzu wani asamin za ka bani ƙwala sai annabi ya ce ya har malatu kaga yanzu annabi ya kefe shi ko sai ya kira sunan shi shi kai kuma wannan formula ku rike ta jama'a idan kuna da yaya kowane ɗanka akwai abin da ya dace da shi ya ce ya har malatu ya kai har mala iti bil ma'ruf ka shuka alheri washtanibil munkar ka nisanci barna ka yi mene ka aikata ne ka nisanci mene barna ko da wani yaro ya same na ba da saurin da muka gaisa sai ya ce malam ya gona ya ce ani ba na noma amma ina shuka in ci a manya na ce yadda ka jin ni ba na noma amma ina shuka sai ce a to kana girbiwa na ce ƙwaron gaske ina girbi amma ba na noma ta sai ya ce kai da ya kamata ka fassara mu ce kana kusa yin fassara mu ya ce me kake nufi na ce ni ba na noma amma ina shuka da yadda ina mene ina shuka ne shuka da alheri sai kaje gona yanzu wannan karatun da ke mene ne shuka alheri kana girbewa girbewa kai a inda ka shuka za ka girbe in ma ba ka girbe ba za a girbe ba haka ne kowa ta ba to ku da an ba dole sai kun yi noma ba amma kowa ya yi ne ya shuka alheri shi ne itin al i'til ma'aruf duk abin da ka san arziki ne kai washanibil munkara kuma ka nisanci me mummunan aiki yanzu annabi ya shi aiki ko bai ba shi ba yanzu anan da annabi ya ce mishi iti bil ma'ruf washanibil munkara wani abu ne ya ce yace yayi wanda yace bari al ma'rufi menene al ma'ruf alheri wani iri duk kyakkyawan aiki kun gane ko duk abin da ka san abin arziki ne kai jama'a ba wanda ya kai annabi gadin an kansu ko akwai shi babu duk wanda yake zama madrasan hadisi wallahi sai kaga da biyun shi sun canza amma kai ne da kida sai waka sai disco sai iskanci sai wakan yan siyasa sai yan dambe sai kazafi sai shan kai aikin kake nan bawon Allah zo masallaci inda ake shuka alheri a girba alheri dan adam ne kai ba za ka rasa dan abubuwa ne yau da gobe ba amma lalle alherin Allah ya tabbata a gare ka kuna ganewa Na haka annabi ya ce mishi itil itil ma'rufa washtanibil munkara thumma ya ce bayan annabi ya koya min wannan karatun sai na koma hatta jitu rahila har sai na je gurin abun hawa na zan hau in koma gida summa aqbaltu yace kai sai na dawo hatta qumtu Makami qariban dinu sai da na dawo inda na tsaya daga farko kusa da annabi yanzu idan ku fahimci karatun yau har na so ne ya zo gurin annabi kenan yau wane ne na farko na jama'a ko wane ne na biyu wanda ya dawo da yadda ya dawo ya samu kari ko bai samu ba ai har ya tafi sai ya ƙara dawowa bayan ya dawo faƙultu sai na ce ya Allah ya manzan Allah mata amuru ni a amadu wai kai wani umarni za ka bani wannan tambayar da ya yi tana da mamaci nan da zuwa tambayar dazu da ya ma annabi irin wannan mai sentence nawa ba annabi ba shi itil ma'ruf na daya wane ne na biyu wa sharibul munkar ko to inda za ka gane gurin alheri in ka zo ƙari ka samu kaga bambancin ilimi da duniya yanzu idan wani alhajin birni ya zo yana raba kuɗi kuna gane kawai ga ku a tare ya rarraba muku dubu ɗaya ɗaya misali bayan ka tafi sai ka dawo ka ce alhaji ni fa ina da damuwa sai ba ka dubu biyu misali idan ka tafi ka dawo ka ƙara cewa ni fa alhaji ina da damuwa me zai faru ka zai amma shi annabi ba haka yake ba bayan yayi karatun gama gari sai ya ce mishi itil ma'rufa wa tanibil munkar yace kai sai na ƙara dawowa ce ya rasulullahi ma a a'mal me kake mun umarni in aikata qala sai annabi ya ce ya harmalatu ya kai harmala itil ma'arufa. ka shuka alheri washaribil munkara ka nisanci munkari amsa ɗazu ta fito ko bata fito ba sai annabi ya mai kari ku ji wannan ƙarin. annabi ya ce wanzur ma yu'jibu udnaka ka tsaya ka yi karatun tanus duk abin da kunnanka yake birgewa an yi ƙala lakal ƙaunu idan ƙumta min indiyin fati don Allah ku joce irin balaga ta annabi annabi ya ce duk abin da kasar in ka zo gurin mutane kai in ka tashi za su faɗa alheri a kanka kai yanzu idan ka wakatar da mutane ka ce assalamu alaikum ina gajiya ba gajiya ya aiki mai lemu ya zo wucewa ka sai musu misali don Allah a ɗabi'ar mutane in ka bar gurin me za su ce eh za su yaba ko to aikata haka duk abin da ka san in ka yi mutane za su yi magana a kanka kuma wannan magana za ka so a yi ka yi wanzurin ladi ta karahu ka kalli duk abin da kake kyama an yi ya ƙula lakal ƙaunin idza qumta min indihim fajtanibuhu da abin da in ka san in kayi in ka bar gurin mutane za su ce kai wani bai da kirki me ya kamata gare ka ka nisance shi kun san manzo Allah Allah ya bashi jawamiul karim ko yanzu annabi bai ce musu in ka zo ka gaida mutane ba in ka zo ka girmama mutane in ka zo ka sai musu in ka zo da annabi ya faɗa haka sai dukkuli duk abin da in ka san in ka yi mutane za su yaba kuma za ka ji daɗi kai duk abin da in ka san in ka yi mutane za su soke ka me ya kamata gare ka ka nisance shi Ya za ne sallallahu alaihi wasallam ya ba shi manya-manyan karatuttuka falon mara ja'atu ya ce yayin da na koma gida da sai na tsaya ina ta tunani annabi ya ce in shuka ne annabi ya ce in nisanci barna haka ne annabi ya ce duk abin da in yayi mutane za su yaba in aikata annabi ya ce duk abin da na san in nayi mutane za su soke ni in bari ya ce da na yi tunani fa'iza huma lam ya da'a shai'a ce sai na fahimci wannan maganar guda biyu annabi bai bar komai ba ko akwai abin da annabi ya bari kuma yanzu ka kalli matasan mu ma yaro ne zai zo wucewa a unguwa uban shi na zaune a gurin fa da abokan uban sai ga yana tafiya yana tsarewa. uban shi bai isa ya gaishe shi ba balantanawa abokan uban tafiya wannan ta rashin arziki za ga mutum yanayi yi bai ce karkai domin duk lokacin da ka wuce da tawa ba ka mutunta su ba yabanka za su yi ko suka na bai ce karkai duk lokacin da ka san in kai abu za a ce kai kwana mutumin kirki ne mai kamata ka yi ka aikata ke wani tarbiyyar muke bukata a wurin 'ya'yan musulmi ana samun lafiya shege wani lokaci a cikin ɗaliban ilimi za a ga mutum da ya haddace izinin talatin to sai ya ce duk mutanen unguwarsu jahilai sallah ma ba kowa zai bi sallah kuma wannan limamin da ya ce ba zai bi sallah ba shi ya ɗaura auren uwarsa to duk abin da ka san kai za a soke ka karkare duk abin da ka san kai shi za a yabe ka ka aikata wannan hadisin ma da ya ce hadisi ne wanda bai inganta ba amma dai ma'anar shi tana da kyau isnadin shi yana da rauni amma ma'anar hadisin tana da kyau nasihohi ne manya-manya wanda ya zo a cikin hadisin na kwadaitarwa ga aikin alkhairi da kuma nisantan ayyukan barna da shari a cikin hadisin za mu fahimci hirsu sahabati alattisabi da ilmi wa kaifa annahu zahaba wa raja'a fa qama bayna yaday rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yadda sahabbai suke da kwaɗayin ilimi ga kalli yadda ya je ya dawo har ya tsaya a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan hadisi yana nuna mana alhaqqu ala fi'lil ma'ruf wa tarkil munkar hadisin yana faɗaitar da mu aikin alkhairi da nisantar mummunan aiki bayanu anna al-manhaj al-qawima al ila as-sirat al-mustaqim wa ath azim an yattasi an yattasifa al-insanu bil akhlaqil karima wa an yabta'ida al insanu an al akhlaqil dhalila mala yace manhaji mai kakke tsayayye wanda zai sa ka zama mutumin kirki kuma mutane su dinga yabanka shine ka da kyawun ɗabi kar ka zama mai girman kai kar ka zama mara kunya kar ka zama mai takama kar ka zama mai jiji da kai kar ka zama mai alfahari karka zama mai wulakanta mutane karka zama mai tozartar da mutane karka zama mai ɗabi'u miyamu sa'an nan ka sani wallahi akwai abin da in ka yi na ɓarna ko wallahi ba zai tsaya a kanka ba ubanka ka siya sha akwai abin da ka yi na arziki wallahi ba zai tsaya a kanka ba har mahaifinka sai ya shafa na san wani yaro firamare muka yi da shi sai ya zo ya wuce bai gaida masu mutunci ba ni sai Allah ya taimaka ina zuwa sai na gaishe su wannan ina ba ku labarin da ya kai shekara arba'in tun muna ‘yan mutsumutsi sai na ji wani dattijo ya ce kaga bambanci ko dan malami da dan dan gambara wala ban taba sanin wancan yaron baban shi dan gambara bane sai a yanzu da ya daide su da an tuno laifin baban shi kuma baban shi ya daina gambara ya kai shekara 50 tun kafin a haifi yara baban ya daina gambara amma da ya rashin mutunci sai da aka ɗauko ɗabi'ar baban shi ta baya can can can can har yanzu ba ko yake injini ya ce ba kowa san gambara ba ba ka san gambara ba <laughs> wayo ya fara jin gambara to malaminu me zan ce musu su gane dan gambara eh yawwa akwai masu kaɗi makaɗa za su yi baƙa za su yi shirme in ka ba su sebe ka in ka hana sebe ka su ne ‘yan gambara kuma sun fi a kasuwa ba su da mutunci da sauransu kuma ba su da kunya kuma duk abin da ya fito a bakinsu za su kuma komai za su yi musu za su yi mawaka zai iya makura waka zai iya madaddawa waka to zai abin waka daddawa kuna ganewa sau da haka ku zama masu kyawawan ɗabi'u musamman matasa musamman matasa ku ne yanzu jarin idan kuka zama mutanen kirki kuka zama masu kyawawan ɗabi'u sai ku mora ɗabi'a kuna ganewa iyayenku su mora suna kabari so nawa kai abu sai ka ji an ce Allah ya ji kan mahaifinka yana faruwa ko bai faruwa kai kai aikin alherin fa ba za a yi maka addu'a ba sai ya mawa sai ya ma mahaifinka sai ya ce oh Allah ya ji kan wani in ma ba san mahaifinka ba sai a ce Allah ya ji iyayenka to duk abin da in ka san kayi za a ce tar karkai yanzu ga mutane suna ce ni uban wa nake jin tsoro ni ba na neman taimakon kowa a ƙarya kake ba ka fada rijiya bane da ka fada rijiya za ka san kana neman taimakon mutane cikin abin da za su iya ta haka wannan hadisi yana nuna mana musibbanci da kyawawan ɗabi'u kuma mu nisanci miyagun ɗabi'u حديثي ندب ماليتي قال الإمام البخاري رحمه الله قال حدثنا الحسن ابن عمر قال حدثنا مؤتمر قال ذكرت لأبي حديث أبي عثمان عن سلمان أنه قال إن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة فقال إني سمعته من أبي عثمان يحدثه عن سلمان فرفعت أن ذاك كذاك وما حدثت به أحدا قط قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد عن عاصم عن أبي عثمان قال قال رسول الله sallallahu alaihi wa sallama mithlahu wannan hadisin mun karanta shi a baya inna ahlul ma'ruf fi dunya lalle mutane kirki a nan duniya kuma ahlul ma'ruf fi al sune mutanen kirki a lahira isnadin hadithin ne kawai ya bambanta kuma wannan hadithi hadithi ne wanda annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ainihin faɗe shi da kansa muna roƙon Allah ta'ala ka sa mu zama alul ma'ruf fi dunya sa'an Allah ta'ala ka sa mu zama alul ma'ruf fi akhirah abin da muka karanta ya zama dai Allah ka ba mu dada wanda muka yi kuskure Allah ka gafarta mana kamar da shi a cikin zukata subhanaka allahumma wa bihamdika